بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha ɗaya ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin turawa mai Ladiya, muna zama ko in ce darasi na goma sha hudu a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon tsaye kano nigeria wanda insha Allah ta'ala a yau za mu dora ne a cikin tafsirin suratul anbiya aya ta ta tara a nan muka tsaya da Allah ke cewa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin Allah ce ba mu sanya wato munzanni su zamantu wato gangan jiki ne da baya cin abinci ba kuma ba su kasance masu dawama ko tabbata a bayan ƙasa ba kafin nan akwai tambaya da wata baiwa Allah ta aiko daga ƙasar saudiya wacce take bin mu a karatun mai layi ta ce malam muna yin aiki a gidajen larabawa suna biyan mu duk wata amma ba sa biyan mu a kan kari ba sa biyan mu a lokaci sai mun yi musu ƙarya mu ce da su a za mu yi tafiya ko mu ce da su za mu sayi kaza ko za mu yi kaza to sai mun yi wannan ƙaryar sai su biya mu albashinmu a kan kari amma an ba mu yi musu wannan ƙaryar ba ba sa biyan mu albashinmu a kan kari to yi mai hukuncin wannan ƙaryar da suke yi don a biya su albashinsu a kan kari na'am abu na farko dai shine ita ƙarya haramun ce ƙarya haramun ce ƙarya haramun ne Allah ya haramta ƙarya kuma tana cin kaba'ir zunub tana cin manya-manyan zunubai da imamu zahabi Allah ya masa rama ya yi littafinsa alkaba'ir ya ta lissafo manya-manyan zunubai da Allah baya so kuma yake fushi da mai aikata su to ya sa alkadibu a cikin ƙarya so ya ke yarwa ya kamata ki sani cewa ƙarya haramun ne Allah baya son ƙarya kuma ƙarya haɗari ne to yanzu da larura ta ginda kuna aiki a wajen wasu ba sa biyan ku sai musu ƙarya to shi aiki a daman zaɓi ne kamar ujala ne abu ne da za ka zo ku yi yarjejeniya zan maka aiki za ka biya ni to don mai sai na maka karya ni da hakki na ba za ka biya ni ba sai na ma karya abinda hakkinki ne dole ne su biya ki akan lokaci kuma amma kullum wata sai sun sa kin yi karya wannan karyar ba halal ba ne kina da zaɓi kamar haka ko dai ki haƙura karki karya ki ce su baki kuɗinki akan kari akan lokaci don kin cancanta a biya ki ko su biya ko ba su biya ba ke dai kin gaya musu ke haƙuri duk jinkirin da za su yi miki tarki musu ƙarya ɗaya kenan zaɓi na biyu kuma ke ki canja wurin aiki ai ba dole ko kuma rayuwar bauta ne idan rayuwa ce ta bauta kuke ku masu aiki a gidajen laraba a ƙasar saudiya in rayuwa ce ta bauta kuke to kun ga kuka zaɓar wa kanku to don me za ku zo ku yi ƙarya ku faɗa cikin fushin allah ta baraka wa ta'ala babu dalili a ciki so wannan ƙarya da kuke yi wa iyayen gidanku kafin su biya ku kudin ku na aiki ba za ta taba zamantowa halal ba don ku ba larura ba ne ba larura ba ne akwai inda ƙarya za ta zama halal in ta zama larura larura ko malamai suke cewa abinda in baka yi shi ba zai iya kai ka ga halaka wannan babu dalilin za a zo a ci shirga ƙarya duk wata don saboda za ka karbi salarin ka za ka karbi albashinka sai ka je ka yi ƙarya a biya ka albashinka a'a wannan bai zai taɓa zaman cewa daidai ba Allah ya ganar da mu kuma Allah ya kubutar da ku daga wannan yanayi da ake ciki asalan ma mutum ya zo ya je gidan wani irin wannan rayuwar da ake ma yana ta bauta yana ta aiki a gidan wani ai sai dai in larura kawai ya nemi Allah ba shi mafita ni kullum ina ba da shawara ga yan mu yan Najeriya ko yan Nijar ko yan Ghana ko yan ina ne da suke aiki a kasashen na Saudiya da sauransu na farko dai alhamdulillah akwai ni'ima ana zaune a wuri na addini muna muku wannan murna din ana zaune wurin addini wurin ibada idan mai kulawa da addinin da ibadan ne ke ko kai akwai wannan kuma ana zaune a ƙasa mai tsarki ko a maka ko a madina yin allah sa a nan ake alhamdulillah akwai kwanciyar hankali mai dai gwargwado za a ci mai kyau za a sha mai kyau za a kwanta a wuri mai kyau kuma dai alƙalli mutum yana zaune a ƙasa mai tsarki wannan akwai alheri kwarai ma'ana dai akwai amfani da yawa sannan akwai kuma illoli akwai illoli musamman ga mata wanda namiji ma zaka ce namiji ne shi dama a shirye yake ko ina zai yi zuwa duniya ya je aikinsa na kuɗi a ko ina ne ma ko a saudiya ko a indiya ko a china ko a dubai ko a ingila ko a america ko ina ma yana da yanci ba inda ba zai je aiki a bashi kuɗi ba da saudiya da dubai da ina duk neman kuɗi ne kawai so ya halatta ya je aikinsa a bashi kuɗinsa wannan ba laifi ba ne to amma matsalar shi ne mata na'am su ma matan mataki-mataki ne kala-kala ne da yawa akwai matan da suke kashe aurensu mu dai anan idan muka sani a najeriya wasu kashe aurensu su tafi saboda su je saudiya su yi aiki wannan ba daidai ba ne ki kashe aurenki a nan ki tafi don ki ci shinkafa kaza la ba daidai ba ne ko kuma mace ta ƙi yi auren kwata-kwata ma je ki zauna a can ki ta girma ki ta girma har ki fita daga hayyacinki kuma babu wanda zai aure ki auren ba zai yi ba a can sannan kuma eh, su mutane a nan suna ganin cewa mai kike a can ba ke aure ba kuma shi aure lokaci ne da shi musamman yarinya budurwa tana da lokacinta duk wacce ta kuskura ba ta yi aurenta a lokacin da ya kamata ta yi aure ba ba wai a saudiya take ba ko a ina take kai ko a najeriya take ta bari shekarunta na aure ya wuce to kafin ta samu ita aure za ta dandana kudar ta za ta sha wahalarta A shi na aikuna gani ko karatun boko ne yarinya ta yi zurfi da yawa in ba ta yi aure ba sai ga kafin ta aure sai an sha wahala illa bi anfus sai an sha wahala ko dai ta je ta aure sa'an babanta da ƙarshe ko ta je ta auri yayan babanta ko ta auri uh, wani dai gashi gashi wani wani babbanta babbanta haka ko wani dai wanda ya girme ta da wahala ta samu sa'anta saboda ana ganin shekarunta ya wuce kowace mace idan za ta yi aure akwai shekaru akwai shekarunta na aure so muna ba da shawara in ma an tafi aje a nemo kuɗi nan ko na makamancin wannan in an tafi aje a nemo kuɗin to a rinka lissafin shekarar aure da lokacin aure yayi a har hada abinda da aka samu a dawo gida Allah ya sa musu albarka dan abinda da aka samu a dawo gida Allah ya sa musu albarka a dawo gida ai aure auren ya fi muhimmanci wallahi akwai kuma waɗanda suke manyan mata ne masu shekaru suna ganin cewa za su iya zama koda ba miji to shi ma dai a shari'a da yake auren shi ya fi alheri da ke zauna babu miji akwai abubuwa da suke gindarawa na fitintanu wanda ba sai an yi bayanin su ku riga kun sani wanda ya saba shari'a ya saba addini duka ne abin da muke faɗa duk macen da take aiki a irin wannan gurare to ta yi kokari ta dawo gida ta yi aure ta tara dan abin da ta tara dan jari ne Allah sa masa albarka ta dawo gida ta yi aure ya fi mata mutunci ki zauna a kasar ki a gidan kasa ko a gidan kara ko a ƙauye kina karkashin mijinki cikin yanci ya fi miki alheri da ki je kullum shekara kina ta aiki a gidan wasu su zage ki santare ki kwanan nan wata ta rubuta mun takarda a ta wasu tana mun fata irin wannan tana kuka da sautinta tana kuka a taimaka mata a taimaka na ce to yanzu ni ina najeriya zan in taimaka miki ta ce wallahi malam duka na suke yi malam duka na suke malam azaba suke yi malam kaza kaza babu kaza babu kaza babu kaza ana mata wulakanci ta rasa inda za ta yi an yi kaza an yi kaza an kwace password ɗinta an yi waye waye da sauransu an haɗa baki da masu jawazan a ci mutuncinta a yi waye waye da sauransu ta rasa inda za ta yi kuma gashi a gidan aikin mazaje suna neman ta duk akwai wannan matsalolin mun sani cewa akwai matan da suna aiki a gidajen larabawa mazan gidan suna neman su ko kun sani mu mun sani to duka ku ji tsoron Allah duk mace da ta zauna a wani gidan balarabe gidan wani balarabe ko a maka ko a madina ko a riyad ko a fayi ko a ina ne yake neman ki wallahi tallahi in kika zauna a nan kin shiga uku kuma Allah zai kama ki duk yanda zake ki bar wannan gidan ki bar wannan gidan ko shi ya neme ki ko ƴaƴan gidan su neme ki duk muna sani wasu kuma amincewa suke ai ta lalata da su kin lalata rayuwarki kin wulakanta kanki kuma kin zama baki da daraja a idan Allah ballatuna a idan mutane so wannan ba abu ne wanda yake mai kyau ba muna nasiha ga yan uwan mata da suke irin waɗannan ayyuka sai kokari su gyara kuma ku nemar wa kanku yanci Najeriya nan da kuke gani ana kukan wahala a cikinta amma tana da daɗin zama alal kalli kana da yanci kana gaban iyayenka kana gaban yan uwanka mu ba gashi mu a Najeriya muke wai me ya same mu ba gan lafiyar mu kalau ba ku dawo gida ku yi aurenku. ku duk wacce ta san tara dan abin da za ta tara ta dawo gida wannan ita ce nasiha ta da shawara ta zan baki ya ke yarwa kar ku yadda ku dauki rayuwar kaskanci ko mutane ne ba bayi ne ko ba cikakkun ƴaƴa ne musamman yanzu yadda kasar Saudiya ta zama tana da wahalar sha'ani ana wulakanta bako bako yana tozarta a kasar Saudiya hatta waɗanda suke da takardar zaman ma mun sani irin haraji da ake samu ko kasar arna ba a sawa ba a sa wa ainihin wato wani musulmi da yake zaune wato irin wannan amma kuma duk wani abu ne kora da hali ne suke muku so mutum ya kokari gaskiya ya samar wa kansa sa'ida a dawo gida a zauna ku yi hakuri mu zauna da ku yadda mu ma muke zaune kuma ku zauna insha Allah so muna fatan yin yar uwa ki daina ƙarya dan zaki karɓi kuɗin aikin ki na wata ki faɗi gaskiya sun sun baki akan lokaci fa ne idan ba su baki ba akan lokaci sai ki hakuri ko ki canja wajen aikin Allah gane da mu أرمى من الله يتشي وما جعلناهم جسدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين Allah madaukakin sarki yana mayar da martani ga su waɗannan kafirai da suke zargin cewa wai me yasa manzanni da Allah ya turo su wai me yasa suka zama mutane mana hanya ce da suka bi na su hana a yi imani da manzannin Allah su hana wato a yadda da su idan mutum yana so wato wato ya cutar da kai sai ya rugurguje sos dinka ya lalata sos dinka yanzu anan sun ce ai ba zai taɓa yiwuwa Allah ya turo mutum ba yaya za a yi a ce ɗan aiken Allah yana cin abinci yana zuwa kasuwa ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ويمي يسا زي منزوب manzo wai mutum wai yana cin abinci kuma har abinci yana zuwa kasuwa haka suke faɗa to tunda ya zama mutum to kenan duk abin da ya zo da shi ƙarya ne suka ce in Allah yana so a yi imani da manzannin nan su zama mala'iku ko kuma kowane manzo ya rinka tafowa da mala'ika a tare da shi ya zama akwai mala'iku tare da su makotarini suna haɗe da su ta wai shine wai za su yadda tun tunda ba haka bane kenan duk abinda suke dauke da shi kenan karya ne ba daidai bane to wannan maganar so ake a rubuce addinin tun daga asali kamar misali yan shi'a ne da suka so su zagi musulunci su bata addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce duk sabon annabi sun rinda sahabban annabi kun ga sune sos din karban hadisi daga gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yan shi'a sai suke cewa sabon alibin nan sirri da duka duka wanda ba su dan ba su wuce mutum kaza ba aliyu miqdad salman al-farisi wa shi shikenan wanda akwai sabon nan sama da mutum dubu ɗari Barkace. amma wai duk sun radda to shikenan idan idan idan ce sun radda sabon annabi sun radda to idan ka koma cikin littafin musulunci bukhari ne muslim ne abu dawud da tirmidhi na sahih ibn majah da sauransu gaba ɗaya sos ɗinmu inda muka karɓi hadisai daga bakin manzan Allah daga bakin waɗannan sahabban ne da su ƴan a suka ce su radda to kenan wannan yana nuna cewa gaba ɗaya addinin musuluncin ma riwayoyin da aka karɓo daga bakin annabin ma rijjaddun mutane ne kafare ne suka karɓo to kaga an rugurguje tushen asalin ka kenan to kaga wannan yana nuna mana kamar da ibnu jami'a Allah ya masa rahama yake faɗa su shi an ci asali rugurguje addini suke imani da aƙidunsu da abin da suka faɗa kaman fata-fata ne da addinin musulunci to shine Allah mai da martani ya ce a ai mu mu sanya manzannin nan su zamanto gangan jiki ne ba aljasad masdari ne na jasida akan ce jasida damu ya sadu kamar min babi fariha kenan idan tasaka bi ghairihi an ce da aljisim wato wato jisim ne ba don wani abu saboda haduwarsa haduwarsa gangan jiki hannu ne ya haɗu da kafa kafa ta haɗu da ido baki ya haɗu da kaza da sauransu ya ce to ba musanya su zaman to gangan jiki ne wato wanda baya cin abinci ba wa maji an allah su sabiqina alaika ya muhammad ajsadan la ta'kulu wa la tashrabu kal mala'ika ai mu musanya su zaman to kamar mala'iku ba mala'ika ne baya cin abinci malam mala'ika baya sha mala'ika baya bacci mala'ika baya kaza shi baya gajiya kullum cikin aiki suke kawai shi bai san yaji yunwa ba bai san yaji shirwa ba mala'ika Allah ya halice su ne da me da haske haske shi Allah ya halice mala'ika amma mu Allah ya halice mu da taɓo ɗin shi yasa Allah ya yi mala'ikun da riwaya ta zo tun da Allah ya halicci duniya da kawai suke ba su taɓa daga kansu ba kawai tun da Allah ya duniya gushinsu a ƙasa yake suna yi wa Allah sujjada akwai masu rukuri akwai waɗanda su kuma fuka-fuki ne da su yawo kawai suke a duniya tun da Allah ya duniya tashi suke suna suke wa duniya suna surveillance tun da Allah ya duniya har yau har gobe ba za su daina ba kuma sai Allah ya tashi duniya gaba daya akwai wanda suke rike da al'arshin Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya akwai masu kula da mutane su kuma da dan adam suke tare da shi mala'iku sun fi dan adam yawa mala'iku sun fi mutane yawa to su daman ba su san gajiya ba ba su san kosawa ba yusabbihuna al-laila wan nahar ko la yafturun suna yin tasbihi dare da rana wasu tunda Allah ya su tasbihi kawai suke kawai Allah suke wa bauta tunda Allah ya duniya ba sa kosawa to wai su kafirai suke cewa wai in Allah yana so a yi imani da waɗannan manzanni me yasa bai mai da su kamar mala'iku ba ya a yi a musu manzo yana cin abinci yana kaza yana kaza sauransu sai Allah ya ce to ban yi su haka ba ban ga dama na yi su haka ba a shikenan ba ana yi wa Allah dole ne yace na yi su suna cin abinci suna sha kuma suna yin aure manzannin Allah suna hayayyafa suna haihuwa duk abin da yake samun dan adam na farin ciki yana samun manzannin Allah duk abin da yake samun dan adam na bakin ciki yana samun manzannin Allah suna yin bacci sosai suna kuma farkawa rashin lafiya yakan kama su ko annabi Muhammad an sha ruwaito ya rashin lafiya akwai ranar da aka je aka samu manzo Allah bai da lafiya ba zai iya fitowa masallaci sallah ba waye sallah sayyidina Abubakar baya iya sallah baya iya fitowa me faru bai da lafiya sai ruwa ake watsa masa saboda zazzabi wani sahabi yake ce ya rasulullahi tu'aku kama aku rajulani ko kuma yace haka kake zazzabi yace ina eh, aku kama aku rajulani minkum eh ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu daga cikin ku suke zazzabi ni in na tashi zazzabi ni ninka mun ake shi annabi ninka masa ake to kaga atarihi ma ya atari albashar kenan abinda yake samun dan adam yana iya samun annabi manzo annabi yana jin yunwa wata rana ya fito daga gidansa ba abinci yunwa sai ya tarar da abubakar ya ce me ya fito daga ya ce yunwa suna tafiya sai ga umar ina za ka je ya ce yunwa to ya za a yi mu tafi gidan wani daga cikin sahabbai suka tafi gidan wani daga cikin sahabbai suka ce yunwa ce suka mu da Allah a sama mana abinci Allahu akbar ga mutanen da suka fi kowa daraja a duniya a wannan lokaci sun fito ba su da abin da za su ci suka je gidan dan uwansa ya dafa musu abinci suka ci to kaga irin abin da yake samun nan adam ya samu annabi annabi yi aure kamar yadda kai ma ka yi aure annabi ya haihu annabi ya yansa wasu sun mutu a rayuwarsa wasu sun rayu yana da mata ɗaya biyu uku hudu kaza ya je yaƙi an ji masa ciwo sallallahu alaihi wa sallam an fasa masa kai a fa'is ya je wa'azi da'awa an fasa masa kai an masa rotsi an karya masa haƙori jini ya ta zuba annabi ya hau jaki ya yi tutu da shi ya jefar da shi ya faɗi har ya yi masa targaɗe ya masa rauni har sai da aka zo ana kai da annabi so abubuwa sukan iya samun annabawa kamar yadda suke samun a gama garin mutane haka Allah ya ga dama kuma Allah ya yi su haka ne don mu samu damar rayuwa da su mu samu damar karban abin da suka kawo mana sako sannan kuma Allah ya ce ba mu sanya su zaman to masu dawama a cikin wannan duniya bai juni wasu ba Allah ya kaddara annabawa za su mutu a ah, yanzu ina sauran annabawan da Allah ya turo ina Adamu ina Musa ina Haruna ina Suleiman ina Dawuda ina Yusuf ina Yaqub ina annabawa suke suna ina duk sun mutu a karam ba kowa Allah ya gama turo annabawa yanzu annabi daman ne na ƙarshe to ne ma kanu halidina, su ba masu kaddara ma dawama bane ba yani Allah bai sanya su khalidina fi hadi haya bidun maut ba yace innama ja'alna li a'marihim ajalan muhaddada kowane annabi mun sanya masa ajali haddadadde yanzu ka duba darajar annabi duba matsayin manzan Allah duba kimarsa duba daukaka manzan Allah amma duka duka shekarun da Allah ya bar masa shekara 63 a ga 'yan zaɓi na ne da zaɓin ka da ra'ayin ni da kai ne sai mu ce ka ai Allah ya kamata a ce ya ba manzan Allah shekaru dubbai ai amma ina sai Allah ya bar masa shekara 63 nan ya ɗauke shi ana cikin tsakiyar jin daɗi da rayuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ƙaunarsa ana son sa wallahi malam kurin Allah ya ɗauki ransa ana san malik yace, madina ta yi baki kirin muka ji ba daɗi lokacin da ya shigo muka ga madina ta yi haske aka wayi gari aka ce yau annabi ya yi wa da haka sai na umar ma da ya zo ya rude shi kamar ya ce duk wanda ya ce annabi ya mutu sai na sare wuyansa in ji umar duk wanda ya ce annabi ya mutu sai na sare wuyansa yace inna ma ghabaka ghaibati Musa annabi ya buya ne kawai kamar yadda annabi Musa ya buya annabi Musa ya je ganawa da Allah shi kwana 30 Allah ya kara mai kwana 10 kwana 40 wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla Umar yace irin wannan tafiyar da Musa yayin ya bar mutanansa to mu ma shine annabi Muhammad ya tafi ya bar mu inna ma gaba ka gaibati musa ya zare takwabi ya rike ya ce duk wanda ya sake cewa annabi ya mutu sai na tsare wuyansa haka aka yi shiru ana kallon umar kuma wallahi annabi ya rasu sai da sayyidina abubakar ya zo dattijo dattijo ya shiga ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gan shi a kwance la ilaha illallah an lullube shi musajja an lullube shi ya bude mayafi ya ga fuskar annabi ya ga mutuwa ya sambance shi a nan tsakanin goshinsa da hancinsa ya ce fusta fusta hayyan wa maitan ya rasulallah ƙanshi kake yi kana raye ƙarshi kake bayan kabar duniya ya rasu Allah da zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce ka riga ka yi ta innaka mayyitun wa innahum tun. kai mai mutuwa ne kuma su masu sun mutu ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallama yana hawaye ya tashi zai kubutar da al'umma daga cikin damuwar da suke saboda umar ya ce bai mutu ba umar yana da uzuri ya rude ne a ce yau annabi mai matsayi daraja a ce yau ba annabi a duniya ya gigice ko yau in mutum mai daraja ne mai matsayi aka ce ma ya mutu sai ga kamar wasa ne wallahi to amma ina Allah ya ce wa man kanu khalidin babu wani annabi babu wani manzo da Allah ya turo shi ya zama mai dawwama ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun yace thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun thumma sadaqnahum alwa'da sannan Allah tabaaraka ta'ala yace sai muka gaskata waɗannan manzanni a bisa abin da muka yi musu alkawari shine thumma sadaqnahum alwa'da ay sadaqna ha'ula'i rusul ma wa'adna bihi min sha'anil aqibati lahum mun gaskata su sai yanda muka sanya wato kyakkyawan na su ne ma'ana su ne su ne wato su ne masu nasara su ne masu rinjaye su waɗannan annabawa su waɗannan manzanni Allah ya yi musu alkawari fa an jainahum sai muka kubutar da su min al'adabi alladhi anzalnahu bi adaihim muka kubutar da su daga azabar da muka dora wa abokanan gaban su wa an jainahum ma'ahum kuma muka kubutar da su man nasha'u wanda muka ga dama in ja'ahum min almu'minin bihim wanda muka kubutar da su muka so mu kubutar da su cikin mu'minai wanda suka imani su wa ahlakna almusrifin Allah yace muka ainihin halakar da wato masu wuce gona da iri shine almusrifina masu wuce gona da iri fi kufrihim wa tatawulihim ala rusulil kiram wadanda suke kafirci wanda suke wuce gona da iri akan manzannin Allah wa iradihim an da'awatihim masu kawo da kai akan da'awar annabawan Allah da manzannin Allah idan mun lura yan uwana waɗannan ayoyi da an rama karanto mana tun farkon suratul anbiya har zuwa wannan aya zamu ga cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mutane ya faɗakar da su ne dangane da wato kusantowar hisabi kusantowar hisabi hisabi ake nufi da hisabi shine wato wato lissafi Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hisabi zai yi lissafi ko a kasuwa ne aka ce maka a ƙarshen watan march akwai auditors da za a gayyato maka su daga wuri kaza za su su maka lissafin harkar da kake a kasuwa za ka ga baka da nutsuwa baka da kwanciyar hankali har aikawa kake kake ci a ce maka maka da addu'a saboda za a zo a yi maka lissafi to wannan surar tun farko abin da take ta mana bayani tana nuna mana fa za a yi mana fisabi da lissafi a duk abin da muke aikatawa jama'a kowa ya yi kokari ya rage nauyin da yake kansa kowa ya yi kokari ya kyautata alakarsa da ubangijinsa wanda ya san yana cin haram wallahi ya daina cin haram don mai cin haram dan wuta ne wanda yake mu'amala da haram yake shigar da haram cikinsa to ya sani yana shigarwa cikinsa bala'i wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudbiya bil harami fa anna yusjajabu lahu akwai hadari ba karamin hadari ba wanda yake mu'amala da kazanta dukkan abubuwan da ubangiji ya haramta ya kokari ya kyautata alakarsa da Allah dan sai an maka lissafi akan dukkan abinda ka aikata wanda yake da sakaci akan rashin yin tanadi wa kiyamarsa rashin yin tanadi wa wannan rana da ake magana a kanta ya gyara wanda baya al'amalu salihu baya aiki na kwarai baka nafilfili baka sadaka baka karatun qur'ani baka da lokacin da ka ware kake addu'a kai baka shuka alheri yanzu ko duniya ce kake nema kana raba hannu ai akan business ɗinka kai wancan kasuwar ka daɗa yin wannan ka ƙara wannan ka ƙara wannan kai wannan wai don ya zama kana da hannu da yawa kana samu a can kana samu a can kana samu a can to me yasa lahira ka baka yi wa kanka tanadi ka ka wurare da yawa da Allah tabaraka ta'ala zai kubutar da kai wanda yake rayuwa ba da aƙida ba aƙida kurin rayuwa yake shi bai ma san me musuluncin ba kai kokari ka watsa kanka ruwa kafin wuta ta riske ka so idan kun lura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana bayani tun farkon surar har zuwa nan kuma da ƙarshe kawo bayanin manzanni da suka yi wa mutanensu masu gaskata suka gaskata su masu ƙareta suka ƙareta su Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani ya halakar da mabarnata wa ahlakna al-musrifin kamar yadda zuwa karshen wannan aya sune kafirai masu wuce gona da iri al-mukallibuna lirusuli masu karyata karyata manzanni akan wannan tashin kiyama na sha fada a karatu ina maimaita mu din yanzu mu ma musulmi ba fitowa fili karara muke yi muke cewar ha muke cewar wato ba mu yadda da hisabin ba amma aikin mu yau da gobe yana nuna kamar ba mu yadda da hisabin ba barnar da muke yi ta'adin da muke yi aikin da ake na saban Allah wallahi malam kai ka ce mutane ba sa tunanin za su game da Allah ran tashi ba. inda manzannin suna nan a wannan zamanin wallahi wasu sun kare ta wallahi sai sun kare ta su yanzu a nan kwanan nan wani yaro cikin yaranmu da suka ridda cikin yaran da suka ridda akwai yaro wani yaro dan kano da ya ridda ya bar musulunci ya zama kafiri kwanan nan dab da azumi yake rubutawa a fejinsa na facebook cewa musulmi za su fara yin azumi wa ubangijin da ya kasa magance musu talaucin da suke ciki musulmi za su fara azumi su zo su yi ta wahala suna kwana suna yini da yunwa suna yi wa wani wai Allah ubangijin da suka yi imani da shi da ya kasa magance musu talauci gashi suna sallah amma bai magance musu talauci ba gashi suna sallah suna kaza bai ba wannan dan musulmi ne dan Kano ne da ya zama kafiri ya ridda Allah ganar da shi kuma da yawa akwai 'yan boko waɗanda suke masu gajeren tunani suna falawin tusa suna binsa to akwai waɗanda za ga azumin ma wallahi ba sa yi ba sa yi wallahi da al'azimu ba sa yi ba su imani da shi shi sa na gaya muku inda manzannin sun zo yanzu in akwai manzo mai wa'azi wallahi wasu sun kare ta shi Allah ya faɗa hatta idan sai asar rusulu wa zannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin al mujrimin masu barnahin kenan a wata ayar ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kada ka taɓa zaton tsammanin Allah mai saɓa alƙawarin da yayi wa manzanninsa ne Allah yayi alƙawari zai ba su nasara wa inna jundana lahumul ghalibun lalle yan rundunar mu sune masu rinjaye inna allaha azizun dum tiqam Allah ya ce fa auha ilaihim lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim sai mun halakar da azzalumai sai mun zaunar da ku a bayan ƙasa bayan su wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce lalle manzanni su ne masu rinjaye ya jama'a duk wanda ya bi manzan Allah wallahi ya kama hanyar tsira wallahi kai ne ka kama hanya mai bullewa kai ne ka kama hanya ta cin nasara Don Allah ya faɗa su ne masu yin nasara ولما na أمرنا نجينا na amanu آمنوا معه برحمة minna, duba أن hudu. wace irin wahala ce bai sha ba wani irin kaza ne bai sha ba amma da ƙarshe Allah ya ce muka kubutar da shi da wanda suka yi imani tare da shi da ra'amar mu da tausayin mu wannan sunnar Allah ne duk wanda ya bi annabi duk da ya bi manzo to Allah zai kubutar da shi tare da wannan annabi falamma jaa amruna najjayna salihan ka gani sai muka kubutar da salihu wannan annabawa ne manzanni nake kawo muku a matsayin na misali najjayna salihan walladina amanu ma'ahu ma'ahu bi rahmatin minna shima, muka kubutar da shi da wanda suka yi imani da shi da rahamar mu a wata ayar walamma jaa amruna najjayna shu'aiban ka gani najjayna salihan najjaina shu'aiban najjaina hudan duk mun kubutar da hudu da wanda suke tare da shi najjaina hudan wallazina ma'ahu najjaina shu'aiban wallazina ma'ahu bi rahmatin minna najjaina salihan wallazina ma'ahu shima haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa Allah ce sadaka qad sadaqakumullahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarinsa Allah bai zai saba muku ba Allah baraka wata ala ya alƙawari idan kun yi riko da gaskiya zai taimake ku wannan albishir ne akram kalla ga duk wanda ya riko da gaskiya Allah zai bashi nasara kuma Allah zai dace da shi to sannan kuma sai Allah wata ala ya yi mana bayani a ayoyin gaba da aran ma zai karanta mana abin da ya saukar wa manzon sallallahu alaihi wasallama mafiya alkhairin wato ayoyi ne kuma abubuwa ne masu dawama masu tabbata kuma Allah baraka wata ala ya girmama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai al'ummomin da suka gabace su sun karyata annabawa sun karyata annabawa to ga abin da Allah ya faɗa mai Allah ya ce daga baya لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين الله مدركين سلكي يتي حقيقة من سوكر إذوها غريكو يقول رباوة تهيّر أنبه من زم محمد صلى الله عليه وسلم وللتافي من جرمان شأني وديك من حجوجي دبياني wanda yana ɗauke da dukkan abin da zai ɗaukake ku fihi zikirkum fihi sharafukum a cikin littafin nan akwai ɗaukakan ku mun saukar muku da littafin da yake ɗaukakan ku a ciki yake wa fihi uluwu manzilatikum a cikin wannan littafi akwai ɗaukakan matsayin wa husni mau'izatikum da kyakkyawan wa'azi gare ku wa shifa'u sudurikum kuma wannan alqur'ani wannan littafi shine zai zama to mai waraka da dukkan abinda yake wato cikin zuciyarku afala ta aqilun yanzu ba za ku hankalta ba duk da wannan abu da ya fito fili ma anna hada al-amr al-wadih wannan al'amari da ya fito fili karara dalla dalla la yataju ila jidalin aw munaqasha bai da buƙatar jayayya bai da buƙatar munaqasha yanzu bai bai ishe ku ku hankali ba wannan istifham din lil inkar ne kaman kaman kaman kaman kana cewa yaro yaro yana yana maka laifi kana cewa ba za ka daina ba ko ba za ka bari ba ko ba na hana ka wannan abun ba kaga wannan kana tambayar sa ne amma ba ka so yayi wannan aikin ne to Allah ce ba za ku yi hankali ba ko ba za ku hankalta ba ba ku ta dabburi ga wannan alkur'ani Allah ya ce hakika mun saukar laqad anzalna ilaykum kitaban mun saukar da littafi zuwa gare ku imam al-alusi yake cewa wannan bayani ne da Allah yake yi na haqiqatul qur'an al-azim wato haƙiƙanin shi wannan alqur'ani mai girma wanda a farkon suran nan Allah ya yi bayani an kaucewa alkur'ani ya razun nasi amma ya ati min ayatihi mutane sun kawar da kai sun kisi aiki da abin da ya zo na ayoyin alkur'ani mutane suna istihza suna izgilanci da ayoyin alkur'ani mutane suna ta karyata alkur'ani to shine Allah yake bayani ulu martabatin qur'an bayan ya tabbatar da hakikanin manzancin manzan Allah sai kuma yanzu yake mana bayani hakikanin wato shi matsayin alkur'ani mai girma laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum hakika mun sauka muku da littafi a ciki akwai daukakan ku al'ummar musulmi albishirin ku duk wanda ya rike alqur'ani zai samu daukaka wallahi duk wanda yake rike alqur'ani ba zai wulakanta ba ba zai tozarta ba da zai wayo Allah ya shiga uku ba duk wanda Allah ya so shi da alheri zai zai sa masa son alqur'ani son karanta alqur'ani san sanin ma'anonin alqur'ani son tadabburin alqur'ani biyayya ga umarnin alqur'ani littafi ne wanda yake akwai ɗaukakar na farkon ku da na ƙarshen ku shine laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ana nufin fihi sharafukum kenan sa wata ar Allah ce wa innahu la dhikrun laka Wani kaumika wa sawfa tusalun shi wannan alqur'anin ɗaukaka ne gare ka ya Muhammad sannan kuma ɗaukaka ne ga mutanenka kuma da sannu za a tambaye ku daga cikin dalilai da suke nuna cewa wannan alkur'ani wato abin ɗaukaka ne ga al'ummar duniya ga baki ɗaya musamman larabawa da allah ya musu magana a matakin farko din alkur'ani ya sauka da lugarsu alkur'ani mu'jiza ce al-mu'jizatul khalidatul baqiya bi khilafi ghairihi mu'jiza ce dawwamammiya tabbatacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin wasu daga cikin mu'jizozi da Allah ya bawa manzanni da annabawan da suka gabata wannan alkur'ani shine littafin da Allah ya kaddara kuma Allah ya yadda a jagoranci dan adam da shi kurunan tawila lokaci mai tsawo waɗanda suka yi imani da alkur'ani suka yi aiki da shi sun yi rayuwa mai daɗi ku tuna tarihi lokacin da ƙur'ani ya zama constitution na mutane inda suka yi rayuwa ta adalci aka kafa gwamnati ta Allah aka kafa gwamnati ta adalci gwamnatin da ba ta tasarrufi sai da abin da ƙwar'ani ya ce a ga shugaba malam masha Allah tausayi ne a zuciyarsa saboda yana aiki da alƙwar'ani dubu sai na umar ibn khattab saboda annabi ya mutu ya bar masa alƙwar'ani shugaba abin koyi baya bacci rashin baccinsa shi ya fi yawa lokacin da sayidina umar yake mulki aka ce dare yake bi gida-gida a garinsa madina da yake a abujansa kenan gida-gida yake bi yana raba wa talakawa abubuwan masarufi na bukatu da kansa ba wai yana tura wasu sojoji ko 'yan sanda ko na ba wallahi da kansa yake ka san me yasa sun riƙe gaskiya shi yasa ba sa tsoron kowa kuma suna iya shiga ko ina su su kare mu ko yanzu ko ciya matsan lokal gaman bai sai fita ba tare da 'yan sanda ba saboda ya san mai ya kulla in kana da gaskiya kana da aminci ka yi wa mutane adalci ka taimake su ka musu abin da ya kamata za ka ji tsoron zuwa wajen su ba ka ji tsoro su za su ma kare ka ba jinin su za su bayar ma tsare ka ba ka da bukatar wani bindiga ko na makamancin wannan su mutanen da kake mulkan su za su kare ka da taimakon Allah ta baraka wa ta'ala da haka ana magana an ce shugaban kasa yana yawo da daddare yana raba abinci yana taimaka mutane sai mutane su yi mamaki eh na sun yi aiki ne da qur'ani sun yi aiki da abin da qur'ani ya karanta da su littafin ne da ke koya mutane justice adalci da kuma me akwai fairness a cikin alqur'ani babu selfishness ba ba ba ba ba babu ananiya mutum ya ga shi kansa kawai ya sani babu harkar duniya a ciki sai na umar da ya mutu aka ce wallahi a gadon bayansa aka ga kanta kanta nan da take kama tafin hannun mutum in yana noma ko yana wani abu da sauransu wallahi a gadon bayansa aka ga kanta a tafin sa nan a gadon bayan shi aka ga kanta haka ce mai wannan ashe ashe wai dako ne na abinci da yake dauka yake yi yana bin gidan talaka na kan cikin sayyidina umar yayi kara wata rana ya ce ki ƙara ko kar kara ƙara wallahi tallahi ba zan ciyar da ke komai ba ya ke wannan ciki na sai al'umma na muhammadu sun ci sun sha sai na umar ne fa ya hau yana hudu ba mutane suka gan shi da sabuwar riga a lokacin mulkinsa ya ce ismahu a ku bi ku ji ku ji ku bi suka ce la sam alaka wala ta'a yau ba za a ji ba kuma za a yi maka da'a ba sai ka yi bayanin rigar da take jikinka aina ka samu kudin ta ka ta ji kai yace ina Abdullahi dan Umar dan sa kenan yace gashi zo kai musu bayani ce kunji kunji kunji wannan yadi ne da aka yi kaza aka yi kaza ɗaya rabin sama da wani ni ne na hada na wuce baba tun da kana hudu ba juma'a ka zo ka dan sa abu ya ce mutanen ka mutane su danka cikin ni'ima haka suka rayu cikin aminci suka rayu cikin tausayi suka rayu cikin jin kai amma mu haka muke yau daga kansila idan mutum ya hau kudera ta kansila an koya masa fata da rashin mutunci burinsa ya zai ya shaƙe wuyan talakawan da suka zaɓe shi ko suka ba shi wannan damar haka muke kowa ya zama gasiya da ɓera da handama bakin kowa a buɗe ke ha ana nema kura mutane suna ya mutu na jiwon suna mutuwa da yunwa asibitocinsu ba magani ba su da daman su kai 'ya'yansu makarantu ba su da aminci abubuwa sun lalace ga kuɗi ga arziki Allah ya bayar a ƙasa amma Allah ya haɗa mu da gafiyoyi da ɓeraye ba su da aiki sai jido sai wanda Allah ya kubutar a ciki ku yi haƙuri ba a san a faɗi wannan maganar ba a jin daɗinta amma haka muke faɗanta mu ma ba ma jin daɗi fatanmu a gyara da ba don Allah ya jarabe mu da gafiyoyi da ɓeraye a Najeriya ba wallahi azimu a duniya da kasashe kaɗan ne za su fi mu jin daɗi kuma ku tambaya ku ci a gaya muku me ba mu da shi a najeriya me allah bai mana ba billahi azimu ni'imomin da allah ya tara mana a najeriya bai tara a saudiya ba me saudiya kasar saudiya misali nake buga muku wanda ita ce mutanenmu aka saba zuwa aka sani ake gani ana cikin nema me suke da shi man fetur me suke da shi da man fetur da gwal muna da shi muna da fetur din nan muna da gwal nan muna da kasar noma muna da koguna muna da ruwa muna da kasar shuka muna da dabbobin kiwo muna da kaza muna da kaza ku duba dabbobi da muke da su da ake ta yanka sai dai mu fitar kasashen waje kun taba je an yanko da shanu daga kasar waje a shigo mana su ko tumaki ko me ga kasa daji nan ta noma iya gani in dan abincin da zamu ci ne a Najeriya billahi azimu ba sai mun je ko ina ba ba mu bukata a rufe boda ko kar a rufe ta amma Allah ya jarrabe mu da marasa tausayin da za su taimaka mana sai kaɗan ai hakuri fa ina ba ku hakuri ita ce gaskiyar kwaya dai ba ta da daɗi wahala muna cikin wahala muna cikin kunci muna fatan Allah ya bamu shugabanni masu tsoron Allah da za su taimake mu a kwalbati idan mutum zai yi wa mutanensa sai ya cuce su kwalbati kowa buri yake yi hakkin al'umma jinin talakawa ya bi ta gaban teburinsa ya ɗauka ya zuke ya shanye muna mutuwa da yunwa su kuma suna mutuwa da jin daɗi wani yana ba da labari ya ce billahi azimu mura mura ce wani ya je yana ya mura lokacin ana kwance lami lafiya sai ce kai amin biza da Allah amin biza mura ba wai atishawa ya jera sau uku ne ko sau hudu saboda ba kudin tsohuwarsa bane ba kudin banza ne a gabansa A yi masa biza matarsa ba ta haihuwa a nan sai a waje a ya shira mata na za ta haihu a nan yi ka je amerika ta haihu ka samu indijin na kaza kaza sai ka dambaya wannan kudin da yake tafiya noma yi shago ya je bude kasuwa ya kasa kaya bi shekara yake tafiya ka tambaye shi yi na samu wannan kudin kudin al'umma ne kudin talakawa ne wasu sun goge sun iya sata sun kware da sata sata sun iya sata to dole shi yasa muke cikin wahala Najeriya Allah ya mana arziki Allah ya mana taimako wallahi duk abin da Allah ya kamata yi wa dan adam wallahi ya Allah mun gode maka mun san ka mana amma Allah ka jarrabe mu da gafiyoyi da beraye Allah ya baku hakuri duk wanda ya ji ba dadi ya hakuri amma ita ce maganar dai ta gaskiya na tabbatar inda ana tausayi da jin kai Allah ya abun shiga halin da muke ci gaba ba ga shi nan ana ta magana ba ana ta maimaita kullum malamai ana ta faɗa ana ta magana a taimaka a taimaka a taimaka a taimaka abu ya gagara yanzu ko yan gudun hijiran nan da muke da su a Maiduguri da muke da su a ina ne a Adamawa a ina ne sauransu kun san mafirin jayen masu yi musu taimako daga waje ne ba mu da dukiyar ne da za mu taimaka musu su zo suna ba su taimako suna canja musu addini suna ba su taimako suna canja musu ra'ayi sun shiga tsakanin ka gaba turi ya taho ya shekara uku hudu a cikin dajin da ba wuta ba ruwa yana yawo da gajeren wando yana bin 'ya'yan wanda aka kashe iyayensu yana ba su abinci yana koya musu karatu yana musu kaza duk inda ya shekara goma da su kai ka isa ka raba shi da su sai ga dara kai dan Najeriya ne yanka ne yan Najeriya ne su suka fi kowa taimaka mutane mu ina namu masu taimakon ƙoƙarin da ake yi shine abu a masallatan juma'a ana ihu ana cewa a taimaka a taimaka mu haɗa musu tsohon mokara mu aika musu tsohuwar riga shi ma ba kowa mai imani ne yake ɗaukar tsohuwar riga ya ce aika mai dubu da ba ga sunan yanzu nan suna cikin daji suna cikin wahala an kashe iyayensu an kashe matansu an kashe kazatinsu wannan misali ne dai na buga mu ina tausayi wanda yau in ka ga mutum ɗaya a cikin mu bai san abin da ya mallaka ba sun ɗaifi kuɗin sun kai ƙasashen waje sun tara ƙasashen da in sun kai kuɗin ba ba sa iya fito da kuɗin duk wanda ya ɗaifi su ya kai ƙasar waje ƙasashen turawa wannan to bai isa ba ko mutuwa ya dawo da wannan kuɗin ai kuna gani ko federal government tana zuwa ta je ta kwato kuɗi ne da barayi suka sata suka kai ba sai an kafa sharuɗa da dokoki da waye da waye sauransu ba duka wannan mu je mu dawo ya ku yan uwana da za mu dawo tsarin musulunci mu karanta tsarin musulunci mulkin musulunci to da mun huta da da yawa daga cikin matsaloli to problem ɗinmu damuwarmu shi ne an cusa mana ra'ayi wasu suna ganin musuluncin ƙauyanci ne wasu suna ganin musuluncin bai dace da wannan zamanin ba to wannan shi yasa muke cikin bala'i shi yasa muke cikin wahala amma wallahi babu addinin da ya fi dacewa mutane su rayu da shi irin tsarin Allah don shi da ya halice mu shi ya fi kowa sanin halinmu da haka shi ne zai ba mu doka ya ce mu yi kaza ko mu yi kaza kuma dokarsa is straight forward babu son zuciya a ciki ba doka ce da aka zo aka kafa ta ana kokarin goyon bayan wani ra'ayi ba mu ko yanzu duk dokar da za a kafa ta sai an duba maslaha da amfanin wasu da biyan bukatar wasu protection na interest of wasu wannan shi ne rayuwa dokokinmu da tsarinmu is full of selfishness a cike yake da san zuciya da ra'ayi da shi muke wahala alƙali ya yanke maka hukunci ka je wani ya wargaje hukuncin ya shi ma ya yanke masa nasa yanke maka yanke maka nasa hukuncin da sauransu Allah ya ce wannan littafi lalle daukaka ce a gare ku wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wato yana yin bayani irin abin da ya dora wa mutane azzalumai kam din nan kabariya ne mufida littafsir da yawa wato da yawa da yawa mun kakkarya wasu al'ummomi alƙaryoyi wanda suke azzalumai wa an sha'ana da qauman akari muka kuma ƙirƙiro ko muka ainihin wato tattalo da wasu mutanen ba su ba Allah yana nuna mana cewa ku sani fa da yawa fa akwai wanda muka halakar da su wannan kam yana nufin da yawa ne shi yasa zo fi muhalli nasbin ala annaha maf'ulun muqaddamun li qasamna kalmar alqasmu a larabci ana nufin kasru shay karya abu hatta yanqati wa yanfasila an ghairihi har wannan abun ya rabu da dan uwansa shine alqasmu akan ce qasama fulanun zahara fulanin wani ya karya gadan bayan wani idan kasarahu hatta ni'aya idan ya karya shi har ƙarshe akwai kuma alfasmu wannan alƙasamu kam ƙasamna ƙafun ne da sadun da mim akwai kuma fa'un da sadun da mim alfasmu fasama wancan kuma ƙasama shi kuma kamar tsaga abu ka tsaga abu min gairi kafa ka tsaga abu ba tare da kayan ke shi ba min gairi kafin wanti sa imamul qurtubi yake yayi bayani yake cewa abinda Allah yake nufi mun halakar nawa nawa ne muka halakar daga cikin alƙaryoyi kasiran min alqura zalima, alƙarya azzalima nayi ina muku bayani alƙarya zalima kamar da Imam Qurtubi yake faɗa duk al'ummar da take zalunci to Allah sai ya karya ta ta ilahi wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima وأنشأنا بعدها قوما آخرين نوى نوى nawa ne نوى nawa nawa ne al'ummomi da suka zama azzalumai shi sa muke جوا wa'azi muna cewa a daina zalunci idan ana zalunci Allah karya al'ummar yake shi yasa za ku ga wallahi hatta kasashen da ba musulmi ba suna ƙoƙarin laba kansu da zalunci shi yasa za ku ga sun fi mu ci gaba dan ɗan abu kaɗan na rashin gaskiya ba sa yadda su bashi malam shugaba a kasashen turawa nan fa zai hau mulki kafin ya hau fa sai an zo da sikeli an gwada nauyinsa idan ya gama shekara hudunsa in zai sauka sai an zo an gwada nauyinsa kowa sai ya yi bayanin kudinsa me yake me ya mallaka kafin ya hau kuma idan ya sauka sai ya yi bayanin me ya mallaka mu ba a'a mu yanzu wawa shine wanda bai iya sata ba shine wawa wanda yake hawa bai iya sata ba azzalimi shine gogagge azzalimin shugaba shi ake jin tsoronsa shi ake wa biyayya shi ake rufawa baya shi ake ganin su ne ga sunan kuma muna gani ɗaya bayan ɗaya Allah yana mana maganinsu. Allah ya ce mun halakar daga alƙaryoyi da dama waɗanda suke azzalimai kasiran min alqura azzalima allati tajawaza ahliha hudud alhaq wanda ma'abuta wannan alƙarya suka wuce gona da iri ƙarshen su ya zamanto al-kufr wa dalal kafirci da kuma bata sannan daga baya kuma muka ainihin an sha'ana ba'ada qauman akharin muka ainihin samar da wasu ba su ba muka gama da su muka kawo wasu to ko ko idan kun yi Allah zai maganin ku ya share kasar baki ɗaya tashi alkiyama a zo a yi sabuwar rayuwa wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh Allah ce wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira daga ƙarshe kuma sai Allah ya ce falamma falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqubun لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون نعم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين to abinda muka ديدي na daidai Allah muna roƙonka ka wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka yaye mana wannan musiba da muke cikin da wannan annoba wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh